طريق الصالحين إلى رب العالمين نعم إلى هذا مشاشي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله درس طريق الصالحين إلى رب العالمين كراتم ما تانرى نرجو مع جمعة نما جلسي الفاروق إسلاميك أكاديمي لكي نقول جوسا شافي لنا وكوكا دليلنا عشرين لنا ودليل عشرين ديدي نعم fadlu ada'iz zakati shine darasi na 83 eh? na'am malai ce wannan babi ne da zai magana akan fadlu ada'iz zaka falalan Allah ya ba mutum dukiya wanda ta kai nisabi kuma ya fitar da zakka idan kina so ki gane wannan kai ki rinka kallon abin da kika tara da girma a wanda zaki ba ki ta zakka ma'anan ta tsarki kun fahimta tsarki gare ki a duniya tsarki gare ki a lahira idan mun ya tara dukiyar da ta kai nisabin zakka zai bayarwa hasada zai shiga bakin ciki zai shiga haka ne dukiyar kuma za ma ta lalace wannan Allah ya bashi zakka zai fitarwa haka zai faru da shi an gane sannan kuma tsarki ne na lahira saboda yana tsarkake mutum daga azaban Allah zuwa ga rahamarsa Allah ka bamu abin da zamu bada malai ce babin da zai magana akan falalan mutum ya bayar da zakka me ya bayar da zakka din na farko bada ta akan lokacin duk da ya halasta iya bayar da ita kafin lokacin ta idan akwai maslaha kun gani mutum zai bayar da zakka sai zama na sanda dukiyar ta zaka shekara da nisabin kun san ko an samu kuɗin ba daga an samu ake bayarwa ba sai kudin ya shekara shekara ta zagayo kuma kudin na nan a nisabi to sai mu ce lissafi da abun da ya taran masa a shekaran ba zai dawo tun daga sanda ya samu nisabin ba ne? a'a sanda ya cika shekara mai kike da shi to misali a shawwal ne mutum zai yi zakka yanzu kuma sai gashi ramadana ta zo mutane duk ba su da abinci ci wadatacce suna nema to ya kun ga ai lokaci bai ba sai bayan ramadana sannan kai zai kai nisabi ko to an an yarda mutum ya jinkirto da shi ya dawo da shi ba, amma ba a yadda yi gaba da shi ba saboda a cikin yi a baya akwai rahama a jinkirtawa akwai ukuba ba sako kun gane gaggauto da shi misali na yi misalin asarari misali kina bayar da zaka a shawwal ko kin ga ai shawwal sai an gama ramadan sannan sai shiga shawwal yanzu sai aka zo ga watan ramadana ya zo ga mutane cikin tsanani da rashi kuma dama suna da wani haƙƙin da Allah ya cire musu yana hannunki amma sai shawwal laki ba saboda sai shawwal ya cika sannan shekara sai shawwal ya zagayo sannan shekara kuɗin ki kilan kin cire a ramadan yanzu wata 11 ne kuma ƙa'idan zakka sai ta kai wata biyu. to shine aka ce an yarda ki dawo da shi baya ki bayar a mene a lokacin ramadan in shawwal ya zo kin huta wata shekarar sai wata shawwal din don ga sai kin yi wata goma sha uku gaba kafin ki sake bayar ina fata kin fahimta to shine na ce dawo da shi bayan kin ga ai dai rahama ne zai taimaki wanda suka shiga watan ramadana su samu walwala amma yau idan shawwal ɗin ne ta yi sai kika ce a ke gaskiya sai zilkada saboda akwai wani kuɗi yake jira su ne sun fito su ne zaki zakkan da su wanda ke hannunki ba su ne kika yi providing for zakka ba kin gane magana ko kuma an ce miki gwal zai tashi bari miki wannan misalin zai fi kyau na sani ki ce kin ji kishin kishin din gwal din nan fa an ce kejin sa nan da wata biyu tunda America sun daina rikicin nan farashin ma sama yake sai ce to gaskiya ina ganin bari amfani da kalandar musulunci muharram kin ga yanzu ke da zaki a shawwal kin ƙara bilka'ada kin ƙara bilhijja sai da kai kin ƙara ma Allah wata to a cikin wannan jinkirin na gaba akwai zalunci dawo da shi bai kuma akwai tausayi da rahama eh ba mun karanta da ku a nan ba mun karanta da ku a durusul mar'a ne ko mai sunan littafin mun taɓa yin littafin ki nan lokacin halan ko mun yi karatun shi a nan da ku haji jijjikin su ya sanyi wallaka <laughs> haka nan za ku yakuri ko ba na'am eh ai na faɗa nake na farko sai ya kai misali shine kuɗin ina ganin kusan miliyan nawa ne ban sani ba da na san dami magana nan da na duba da na duba sai ya kai kudin sai ya kai adadin inda zai kasa da adadin da naira ɗari ba za ki daga kin gane sannan kuma na biyu sai ya shekara kun ga akwai tausayi a ciki sannan na uku ɗaya bisa arba'in za ki ba da ɗaya kawai bisa arba'in ina fata an fahimta <laughs> kar kuma ki irin na wani alhaji shi in aka zo gab da lokacin sai ce ya ba matan shi kyautar da abin da ya mallaka sai ce ya ba kin ga ba zai ba ta zata ba kin gani kenan wani lokaci ya wuce sai ce ta dawo mai da kudin shi ya fasa na ce ala raba shi da matan zamani eh wata sai ta dauki lauya sai <laughs> ta rubutu da ya ce kaya kaya shi ke wai da kai ba da zaka sai ta wasu kuma ba ma wannan suka fi yawan yi ba wasu sai su lalata dukiyar ke ƙasa da nisadin ba wani asara ɗaya bisa arba'in fa one over forty kuma ku tambayi duk wanda ke yin zaka inda Allah yake so albarkan da yake gani a rayuwar shi ta fita dukiyar ta fita dukiyar lafiyar jiki yawancin masu tara dukiya ba su zaka wasu ma sai kaga ciwo ke kwantar da su asibiti ta ci kuma su mutu su bari <laughs> shine ma'anan fadin Allah fanastajrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin kar ai ma Allah dabara ba a iya masa wannan bari ku ji duk abin da Allah ya ce ayi a ibada wallahi akwai tausayi kuma a ci dai akwai tausayi akwai abu biyu na farko tausayi na biyu duk abin da Allah ya ce kai amfanin ka ne bai bukata komai a wurin ka shi ma uridu minhum min rizqin wa uridu an yutsim inna Allahu ar-razzaqu min quwwatil matin ku zo mu je kar mu kasa karatu wa alaikum assalam eh mana ya'yan shi na cikin shi a'a ai su wajibi ne ciyar da su ba a ba ya'yan ciki ba a ba mata kin fahimta ko dai so kuke mai karatun babin zakka a'a ya iya ce ya iya kyautata musu ai yanzu kin san wani abu albishirinki duk dukiyar da za a ce an tara ta akwai yaran da ke mata hidima har ta kai zakka in dai mutum na da rahama bai ci a ce yaran nan sai zakka zai azurta su da shi shi ne kawai amsa akwai wanda ya taba mun tambaya Wani son faɗaɗa mahaifinsa bai da lafiya za a kai shi egypt egypt cairo za a kai shi asibiti lokacin ya faɗa ya ce kuɗin sun kai kaza ya halatta a cikin kuɗin ya ɗauka ya biya ma mahaifin shi asibiti a zakar to ke ma dai kya tambaye shi balle ne haka ya ce mu ina daidai kwanan signboard kun ga kwanan signboard din nan ya kira ni ce mu da Allah very oh, da Allah urgently ne shek ina da na parking din mota kada in je error sarki su kama na ɗauka mutuwa kai ne parking sosai wurin jama'atin nan na saurare shi a waya ce da Allah gashi gashi ana preparation ne na dad zai tafi Cairo gashi yanzu nisabi ya ga kudin irin bulky irin hausa biyu turanci ɗayan nan ba dama know ustaz ya halatta yanzu irin daga kudin kanai fish dan ciri abinda zai would be enough for him ya ce abinda sai na ce mishi eh za ka iya haka amma ka sani ubangiji zai iya kwace dukiyar hannunka gaba ɗayanta na ce in kai haka ina tabbatar maka zai wuya ka shekara da dukiyar nan lafiya to ya ban sha'awa ce astagfirullah yanda kuka ja ka kai ce ban Allah sai ce ya zan yi na ce mishi ka gwada ma ubanka ya haife ka duk wani abu da za ka cire daga kan nan kuma inda hali ka bi shi ku je tare kar ka tura wani duk wani wahala da za a yi da shi kai a yi da shi in mahaifina zai da lafiya ban da sukuni wallahi ban da sukuni ko mai bari nake har abinci na kan bashi a baki saboda in samu kwanciyar hankali to Allah ya baka ni yanzu wallahi da zan iya bada abinda na mallaka in ga mahaifiyata ko ta awa biyu ne zan kawai ingantan magana da ita wallahi zan amin ya rabu amin to za a iya ba 'yan mata ya'ya matan don Allah ku kyale ni da zakar nan ko ya kuri ma yi karatun shi ina ga kila za mu ɗauko ko alwajiz ko wani littafi mai sharha ne ku zo mu je <laughs> su kawo kudi a gina masallaci ko amira su ma gina mana alfaruk mana yanzu ku a ce har yanzu a nan muke karatu da ku ya dace yanzu makarantar nan muna da bene mun fara shirin hall komai na zanen gurin nan yana nan komai yana nan da studio mu hadda hall din da muka fitar muku na ku. yyg ya gani to amma zane ne kawai a ƙasa ba kuɗi saboda haka duk ran da Allah ya cika mana zamu yi da kanmu in Allah ya ba mu dama insha Allah in kuma kuna kishi to ku zo ku ba da gudunmuwar da za ku iya amma ko ba ku yi ban Allah yadda za mu nemi taimako Allah lokaci ya yi. abin da ke hannu shi muke iya ba ku man hafaza ala salati waz zakati amina al-khawf al akbar duk wanda ya kiyaye sallah kun ji daya ya kiyaye zakka to ya aminta daga tsoron da za a ji ranar lahira bai ko wannan ne kadai karatun ka an yi karatu to amma mala yace qala ta'ala Allah madaukaki ya ce kun ganin ko hadisi ma babu innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai al'amalu salih shine mutum ya aiki don Allah kuma bisa shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qamus sala kuma suka tsaida da sallah tsayi da shine ayi ta akan lokaci kuma ayi ta bisa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa atu zakka kuma suka bada zakka bayar da zakka shine kamar yadda muka faɗa su ba da adadin da Allah ke so a bayar ba tare da coge ba kuma ga mutanen da Allah ke so a basu kuma a lokacin da Allah ya ce a bayar to duk wanda ya cika wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro ga abin da suke fuskanta a nan gaba na lahira wala hum yahzanun kuma ba su da bakin cikin abin da za su bari a gidan duniya na ƴaƴa da makamanta abin da suke tsoron ganin kamar in ba su wannan abu zai tozarta wannan aya tana da darussa da yawa na biyu az-zakatu ajruha inda Allah azim ƴan uwa zakka da kuke gani ladanta wurin Allah fa yana da girma qala ta'ala Allah Maɗaukaki ya ce wal muqimina sala kun ga dama a saman babin ya ce sallah da zakka waɗanda suke bayar da tsayi da sallah mun faɗi mai tsayi da sallah a can Walmutunan zakata da masu bayar da zakka shi ma mun faɗi menene ma'anan bayar da zakka wal mu'minuna billahi da wanda suke imani da Allah menene ma'anan imani da Allah imani da cewa Allah ya isa da su ya isa ya sa su na biyu imani da cewa duk abin da suke nema yana wurin Allah kuma zai ba su sannan wal yawmil akhir suka yi imani da cewa akwai rana ta ƙarshe wanda za su ga sakamakon ayyukansu to irin waɗannan ula'ika sune mutanen da sanutihim ajran azima mu ba su lada mai yawa bi ma'ana lada mai girma tace aljanna Allah ka sa muna da rabo na uku az-zakatu was-sadaqat tutahhiru al-mal wa tuzakki nufus to kun gani tutahhiru al-mal zakka da muke gani da sadakoki suna tsarkake dukiya kuma suna tsarkake ran mutum wanda yake yin su qala ta'ala Allah madaukaki ya ce khudh min amwalihim sadaqa ka karba daga cikin dukiyansu a matsayin sadaka as-sadaqa anan bi ma'ana az-zaka ka karbi zakka daga dukiyoyin sahabbanka da al'ummanka wanda suka yi imani da ni kuma suka yadda zan saka musu idan kai haka tutahhiruhum wannan karban da zaka yi ka sani zakkar nan tana tsarkake su wato tana tsarkake su a duniya dukiyar za ta albarka wato zakkihim kuma tana tana tsarkake su a lahira ta yadda ba za su shiga azaban Allah ba jama'a ko kun san cewa a wani wurin Allah ya kira wanda zai bada zakka a matsayin mushriki ku je karanta suratul shura wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata haka Allah ya faɗa fawailun bane shiga uku da lalacewa azaba da narko ya tabbata ga mushrikai suwaye sai ce alladina la yutuna zakka ga sunan da na ba su dukiya nace su ba wanda ba su da shi dan su su amfana amma suka rike su ban ki ba su ba amma su ki ba bayina da nace su ba su dan su su rayu inda fa Allah ya so zai miko dukiyar nan daga sama yanda yake miƙo ruwan sama kuma wallahi kowa zai samu <laughs> yanda muke shakan iska in ya so aka zai azurta mu to amma yana so kai da ya ba dukiyan ya daga darajanka ka ba wani dan kai ma ka ƙara daraja kai kuma da aka baka dan kai godiya kai ma daga darajanka amfanin kenan na saman ya amfana na ƙasan ya amfana to amma kuma sai ka ga mutum baya la'akari da irin wannan bari in gaya muku wata ka'ida ɗaya da take taimakon mutum wurin ciyar da dukiya fi sabilillah duk sanda zaki fitar da wani abu kike ganin kaman yayi nauyi ki tuna ke abin da kike nema wurin Allah kun gane magana duk sanda da ake ba rike jin kamar hanya ba ni ko ko dai in ba da rabi na ciko wani lokacin in ƙara yi a'a wani lokacin yana wurin Allah ba wanda ya sani fala tadri nafsun ma za taksibu gada ba ma tadri nafsun bi ayi ardin ba ki san me zai faru gobe ba ba ki san yaushe ne ajalin dan adam ba adam bai sani ba Allah ka sami karshe mai kyau 'yan uwa to na hudu rahmatullahi ta bil muttaqin ku sani cewa rahman Allah subhanahu wataala tana samuwa tana sauka ga wanda suke tsoron Allah wal mu'addina zakka sannan kuma rahmar Allah tana samuwa ga wanda suke bayar da zakka qala ta'ala Allah madaukaki da kansa yace rahmati wasi'at kulli shay Allahu akbar rahamana ta yalwace dukkan komai Allah ce ina da shi in access ina da wadatar da tafi karfin bukatan <laughs> kun fahimci magana kaman ke ne ba kina da dubu ɗari har ce mama za ki iya siyan min popsicle wannan popsicle na rasa inda aka samu yara yanzu yanzu muna tashi da ku ƙarshe in dai dare bai ba sai yara sun zo sun mun layi ba bai ba kai sadakan juma'a ba kuma rana za ta faɗi me abin sadakan popsicle popsicle kuma wala ku rinka ma yara sadaka yana da kyau ba don wani dalili ba sai don koyarwa ɗazu gida zan fito da kai ko mun fito mun sassara zogale da waye da sauransu sai yara sun shigo sun taya mu cire iri zogalen yayi iri sai na ga to ni ban so in ba su kuɗi mai ma za su yi da shi wani yaron ma ya kai gida matsala zai zama mishi to me abin yi sai na ce a siyo biskit ne ko <laughs> suka ce a siyo biskit a basu sai na ba da dubu kaza na ce a siyo ai fa malam da aka <laughs> mutum biyar kawai sai na ga gida na zama masallacin juma'a wallahi na juya mota zan tafi na ga wasu yara uku daga lungu wani lungu sun fito a guje da ɗaya ci taya bai ma san ina ne gidan ba labari wani ya kai nan gidan na hagu ne kawai ya saman dama su biyu shi na ukun da suka gudun ma yana wai ga ta inda waɗancan ke fitowa dai da ya juya ce nan ne wallahi birki da suka sai da kura ya tashi suka dawo sai na ce to da matsala a zuwa ƙaro biskit ɗin nan saboda tabbas ba ma zai isa ba ina gani wannan musu gwalo na har ya ƙare na bai ƙare ba <laughs> biskit dai ba zai hana faɗa ba in duka yaran layi na nesa taho daga nan dai ka a juma to misali ina muku misalin zakka ni in duka yaran layi za a tara musu wannan ba zai cutar da ni da komai ba a tahaddus bi ni'matillah dan ni'imar Allah ba wai dan wani abu ba ina miki misali ne to kamar yaro ne zo ce miki da Allah ma zan samu kaza sai ki ji abun nan to ko a canjin da kike manta da shi a gaban dressing mirror ba komai bane ballantana kuɗin da ke pop ballantana wanda ke account balle gwale to ki kaddara <laughs> ki kaddara ya kike jin yaro yake yake ce miki in kike mai kyauta da jin addu'an yaro a tsakiyar ranki kike jin addu'a yaro ne miki addu'a a tsakiyar ranki kike jin cewa wannan addu'an tsantsan ikhlasi ne to ke kaddara ke yanzu Allah ne wannan abin da zake bayar kamar fa ka Allah yake so ki tsungula arzikin da ya ajiye ba za mu iya karar da shi ba shine rahmati wasi'at kulli shay ina da abin da zan ba kowa su Umar Shehu Zariya nan da kuke gani dan na ba su firdausu sun makwabtaka da Annabi ba komai bane ko da me ja ne kuna mun hasada ne ana san ba za ku yi ba Allah ya sa mu je tare to aini ma na je aljanna ba ku da problem <laughs> in dai na je aljanna zan waiga ban gan ku ba gaskiya an samu matsala an samu matsala babba ma saboda duk da ku na rayu tun 2008 ba 18 shekara goma ya na neman shekara 20 ba shekara biyu shekara 20 ba shekara biyu da nan muka sa hannunmu muka sa sa kabari wasu kuma muna nan har yanzu kuma muna nan har gogon Allah yadda Allah ya muku albarka Allah ya sa mu je aljanna da mu da ku da zuriyan ku da mazajen ku duka mu tattara a can mu kafa wata daula amma fa ba majalisi ba majalisi sai salamun alaikum salamun alaikum Allah ka ba mu aljanna Allah Allah ta'ala ce wannan rahamantawa fa sa'aktubuha sai naji kaman mun koma Ramadan yau duk ayoyi ake fa sa'aktubuha zan tabbatar da ita shine aktubuha ba zan rubuta ba zan tabbatar da su waɗannan rahaman nawa lillazina yattaqun ga wanda suke tsoron Allah wa yutuna zakata kuma suke bayar da zakka wallazina hum bi na yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyin na biyar a ada'u zakatu tariqul falah kaji wani take bayar da zakka hanyar tsira ce duk wanda ke bada zakka to Allah ya ce a gaya mishi ya tunkari tsira ga dangana qala ta'ala Allah madaukaki ya ce qad aflaha almu'minun haqiqa mu'mine sun wannan ya kamata mu zo mu muhadara ne karkashin ayoyin nan guda ɗaya. Malam bin Usman ya taɓa mana muhadarar ta shekara ya kusa ashirin har yau ban manta muhadarar nan Allah ya kara masa lafiya qad aflaha almu'minun haqiqa mu'minin sun rabauta alfalah ki samu abin da ranki ke tsananin so ki kubuta daga abin da kike tsananin jin tsoro kin sa ko na abu da an tuna miki zaki ji wai to Allah ka fishe mu yau ka saura wata kaza kun fahimta wata juna biyu ne gare ta an ce ɗan nan fa ya juya kila cs cs ɗin ma sai an sai alluran nan ta dubu tamanin kowace ɗaya kuma guda shida ga mai gidan albashi ma babu akwai tsoro ko babu akwai tsoro ta ɗan adamtar in magidanci ne yara duk sun girma ɗaki har yanzu two bedroom ga samari ga yan mata maza an fara tunanin ya ɗan fara kwana ɗakin abokai ko a ga yadda Allah zai to mai gidan ma ya ce zai yi gyara ya ƙara kuɗin haya tashi hankali ko babu to alfalah shine ka ju ga ka kalli zuciyarka ka ji saka yau ba wani abu mai razana ka sannan abin da kake kwaɗayi na ka samu Allah ce daram ya samu to duk mumin ya samu wannan wannan qad aflaha almu'minun hatta aljanna sai da ta faɗa haka sanda Allah halice ta haka Allah haka nan sallallahu alaihi faɗa su wane ne su alladina hum fi salatihim khashi'un su ne masu kankan da kai da tsoron Allah cikin sallansu wallazina daga cikin su a nan duniya anil lagwi mu'ridun suna kau da kai daga yasassar magana yasassar magana ba ruwanki da ita wannan an ce ka can. wannan yanzu kusan kullum sai ka gani a social media ko an ce ka ce. shi yasa ni yanzu gaskiya ban ga abu mai fa'ida ne a rayuwa na kaman karantarwa da sana'a Dama hmm? jama'a ku yi sana'a ku ta neman ilimi ku ta addu'a shikenan wallahi ku kyala din rikicin mutanen nan Don girman Allah ka ku zama irin yan social media don Allah don Allah ku taimake ni ba hali halina ba don girman Allah wannan shirman tarkacen da mata ke na fitan kafa da ɗebiyon albarka don Allah karku don Allah ku mutunta kanku amfanin mutuncin na yana da yawa wani abun ba ke ake kallo ba zuriyar da zaki haifa ke din kila ma kin kusa 'yan shekaru kaɗan ne ki bar ma 'ya'yanki 'yan uwa yanda fa ke barin gadon dukiya ana barin gadon mutunci ba dan Allah ku yi tunani yanda ake barin gadon dukiya wallahi ana barin gadon mutunci haka wani abun ko ba daɗi haka zaki hakura saboda 'ya'ya? saboda 'ya'ya gobe da me za a siffanta uwarsu Allah ya ce mace ku ya sa ku iya amma dan Allah a rike ai da gaske kar ai sakaci walladina hum lizakati fa'ilun daga cikin sifofin mu'minai sune wanda suke bayar da zakat suke aikatawa aikace suna yi walladina hum li furujihim hafizun sannan kuma dangane da al'auran su masu tsarewa ne kiyayewa kiyaye wannan anan malamai suka ce na farko shine kada a bayyana tsaraici wani ya gani ba wai kawai alfasha kadai ba amma asali wasu na fassara da alfasha kawai amma ya shafi hatta wata tabar wanda ba a yadda ba ya ga al'aurar ta wannan saba ma Allah ne suna tsara al'auransu illa ala azwajihim sai ga matansu na aure kadai aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ya mallaka na bayi yanzu kuma babu bayi fa innahum ghayru malumin idan har ya zamto ga matansu ne kadai ko bayan su to su ba abin zargi bane a wurin Allah Fa man ibtaga wara zalika ni Allah na ja layi duk wanda ya nemi biyan bukatansa na sha'awa ta wata hanya wara zalika wanda baya cikin abin da na faɗa na matansu na aure ko ku su fa ulaika humul adun to waɗannan sune yan ta'adda bi ma'ana masu ketare iyaka walladina hum har wa yau in dai mumini ne mutum na gaske hum li amanatihim dangane da amanoninsu wa ahdihim da alƙawuran da suka yi ra'una masu kiyayewa ne ba za su yi magana su yi ba ba za a ba su amanar dukiya a zo kuma babu ita sun ci amananta ba walladina hum ala salawatihim yuhafizun sannan sune ne wanda dangane da sallolin su na farillai suna kiyayewa ba wasa da su to waɗannan guda tara sai Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutane da na faɗa a baya humul maza ne su ko mata humul warithun su ne magada me za su gada ya Allah ai alladina yarithuna al-firdaus Allahu akbar manzo sallallahu alaihi idan in kun tashi roƙon Allah ya ba ku wani abu na daraja na ni'ima to ku roƙe shi ya ba ku aljannar firdausi Allah ce za su gaji aljannar firdausi hum fiha su a cikin firdausin nan khalidun suna dawama ba fita ya Allah ka sa muna ciki Allah ka tarfa magarin mu nono Allah ka taimake mu dan tsarkin sunayenka Allah ka sa muna da rabo ya Allah idan akwai abin da muke wanda zai cire mu a wannan layi ya Allah ka raba mu da shi idan akwai abin da ba ma yi wanda zai kai mu gare shi Allah taimake muka azurta mu da yin sa don tsarkin sunayenka na iya kokari na zanto na gama wannan bajin amma dai na gaba zai gamu ba kamar gara mu takaita anan kaddare ma wanda suke nesa yawa insha Allah sai mu tashi a darasi na shida ga wata tambaya ina ga kamar ba bukata a jinkirin amsa ta mai tambayar na cewa assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da imani amin kuma Allah ya kara muku ta ce malam don Allah ina matuƙar buƙatar amsan tambayan nan malam ina da ciki ne bi ma'ana tana da juna biyu kuma ina yawan tofar da miyau ko sallah nake yi kaga daga cikin ne sa dole mu tausaya ma mu. Ta ce ko sallah nake na ka dinka tofar da miyau nayi ta tofar da nayi ta tofar da miyau kenan to amma yanzu sai aka ce min in rinka tauna goro yana tsayawa to malam ko sallah nake yi Eh, ina sa goro a bakina don Allah malam ya matsayin sallata Allah ya saka da alkhairi sallan ki tayi yar uwa sallan ki tayi uzuri ne gare ki daga Allah kun gane fattaqullaha mastata'tum kin samu kanki ne a yanayi ba halin ki yake a baya ba kuma sanda daga lokacin da kika fita daga wannan lalure shi ma ya tafi saboda haka shari'ar musulunci tana halarta abinda ta haramta a lokacin da ya zanto bayan da aka iya shi yasa ku ga sauki a ta ko'ina in za ki tafiya an san za ki sha wahalan hanya ka ce ki kasuru sallah mai hudu ki dawo biyu an yafe miki sauran kuma kina da karfin ki amma ka ce an yafe saboda wata ba za ta iya ma wata wahala take sha yanzu wata ko mota za a shiga motan haya a je nan gari zariya gari mai tsarki mai daraja kan aje in dai an <laughs> eh mana in an tsaya a gidan mai ta dinga yunkurin sai an sayi ledan yin amai a mota akwai irin wannan ko babu wani ne zai shiga mota ya tafiya minti sha biyar yunwa ya rufe shi ke da ana samun wannan to da haka dai sallar ki tayi kuma sai ki iya kokari na takaitawa idan kin ga cewa babu yadda kika iya sai ki wannan ba ba zai haramta miki sallah ba duk da saban da malamai ke da shi na fiqhu amma dai Allah ta'ala shine mafi sani sallar ki tayi kuma Allah ta'ala ya amsa mana a ina tunda lokaci ne na karban addu'a kun taji na san kun tajin batun Ahmad har kun hada masa kuɗi ko amira an tura kuɗin ko yana wurin ki kina ta mun magana ai sai kin hakuri da ni wallahi transformer da ke kan nan sai Allah kowa wajibi ya kashe shi wani lokaci ku dai ta roƙon mu kawai Allah ya sauƙaƙa mana <laughs> ya ce jiya gaba ɗaya ko gani na bai ba kuma yana bayan da ka iya wallahi yanayi ne mutane kan wato daga cikin abu mai hatsari akwai mutane su aminta da kai wallahi jama'a mai ta roƙon Allah kar Allah ya kunyata mu duniya da lahira Allah ya tsare mu da tsarewan shi so akwai matsaloli matsaloli musamman a gidan auratayya gaskiya akwai matsaloli wallahi akwai matsaloli mata na cikin yanayi mazan ma na cikin yanayi Allah dai kawai ba da yadda za a iya takaita fitintunu so ina ganin Ahmad ne nake so in yi sa an je asibiti eh, Zaria sati biyu kenan baya da wani abu likitan da ke duba shi kun san Ahmad ya taɓa zuwa makarantar nan zuwan shi na ƙarshe ran juma'a ne kuma nan wurin ya cintiɗe sai da wasunku suka juya ɗalibinmu ne a badarawa yake wallahi Ahmad na daga cikin matasan da ake kyautata musu zaton a gaba za su zama wani abu kwamfuta kan sai karanta ga natsuwa ga hankali ga haƙuri ni dai in wani bai san wannan gaba da shi ba ni dai na shaida Ahmad da wannan wallahi hatta marayun nan namu website ɗinmu shi ya fara designing mana website na ba ban gan shi ba to na sai yana bige-bigen harkokin shi na web design da sauransu yana neman na kai ko da na ta shiga na Ahmad halitta Ahmad ta canza wallahi ba Ahmad din da na sani a baya ba komai nashi ya canza akwai wani bidiyon shi da zan kunna shi ku gani tambayi waji wallahi da wuya ku yi bacci a ta dace wallahi in ka tuna wannan bidiyon wallahi sai ka ji ba daɗi a ranka ko sosai to ya zo nan ina faɗan wannan saboda ina so ku dage wurin mu shi gudunmuwa ni dai abin da ya sa na shiga matsalan shi ka'in da na'in Shi ne ni ban san bai da lafiya ba Allah da. ban san rayuwar shi ta koma yadda ta koma ba da Ahmad ya zo ne ya ce malam ido na na dama bai gani gaba ɗaya ya mutu na haƙura. Ya ce hagun ma yanzu tsiro ya fito mai a tsakiyar kai kuma tsiron ta cikin kansa ran da ya zo nan din rashin ganin ya sa ya tuntuɓe da wancan ɗan tudun da kuke gani sai da ya tsaya a nan wurin cak ya huta wanda ke rike da shi ma sai da sai da suka tsaya yace wallahi hatta kun kafansa jiya ke na azaba daga tsakiyar kansa yake ji so kuma ana tsoron zai iya zama kansa wannan yasa duk tesis ɗin da ake yi da waye karfi fa ya kare kun san jinyan kansa don ne taba jinyan mai kansa ya san me ake ce ma kansa ni dai na gani ya san waye ita ko mun karfin ka sai ta kai ka kasa to tana ce za fara su chemotherapy din na sai Allah ku. to haka aka zo <clears throat> ƙarshe dai ina so ne mai masa addu'a da lokacin nan amma kuma ina so in tunatar da ku don ku san muhimmanci abin da muke yi ƙarshe abin da aka ce Muhammad shine ya zo ya neme ni an san an yi imani da in dai muka haɗu ba za mu iya kyale shaka ba to kuma ni na gode ma Allah kuma sannan kuma na gode mu in wani bai godiya kan kes ɗin Ahmad ba to wallahi ma Allah butulci ni ne na farko ni ne mutum na farko saboda godiya na ga Allah da ya zamto ni aka zaɓa a kan al'amarin wallahi ban san Ahmad ya shiga yanayin nan ba na biyu kuma yadda ku kuka taimaka kuka fi fishe ni kunya wurin taimaka ma Ahmad saboda abin da ake nema na jinyar shi a lokacin da ya kawo takardar har sun haƙura sun aje kuma ciwon na ƙaruwa kuɗin na ƙaruwa tesis da waye suna ta ƙaruwa to amma alhamdulillah yanzu haka halin da muke ciki an gama karɓar referral leta a daga Zariya. shika sun gama duk abin da za sun ba mu laitar yanzu maganan da muke da ku yau Ahmad ya shiga asibiti a Kano yau da safen nan yana Kano Cancer Treatment Center KCTC yanzu haka Ahmad yana can da 'yan uwan shi da kaza muna jiran tsammanin mu ji batun aiki so duk wani kuɗi da ake biya zuwa wannan matakin mun biya shi kuma alhamdulillah muna da sauran kuɗi a ƙasa da muke jiran mu ji me zai biyo baya so da haka da farko muna gode ma Allah sannan kuma muna gode mu duk cewa ba mu san me zai biyo baya ba amma alhamdulillah har zuwa yanzu babba abin nema shine ya ce da bakinsa sa zai kira ne ce dan Allah ya roki mutane su roka masa Allah ya ba shi lafiya so da haka muna tawassuli da dukkan ibadun da muka yi a wannan lokaci da Allah yake karban addu'an bayi kamar yadda sunna ta tabbatar Allah ka bai wa Ahmad lafiya sannan na biyu akwai marasa lafiya da yawa wasu ma wallahi ganin su kake suna tafiya amma halin da suke ciki Allah kaɗai sani sannan sai su da suke cikin yanayin sau da haka da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda ke kusa da wanda ke nesa matukar musulmi ne kuma yana cikin wani yanayi ya Allah ka ba shi lafiya daga cikin wanda za mu keɓance da addu'a akwai wani wanda ya turo gudunmuwan shi kusan dubu bakwai ne ko dubu hudu shi ma fa kwance yake shi ba ma kuɗin da za a iya mishi aikin ba ma kuɗin ya ce mun shi ya cire rai amma ga abin da zai iya bayarwa a sa mu Ahmad ai masa addu'a amma shi kaman ya ma cire kauna daga wani to wannan bawa shi ma muna roƙo Allah ya kawo masa mafita Allah ta'ala ya yi masa damuwansa wannan shine a takeice ina ga insha Allah sai mu takaita nan zan tura miki account din Amira sai a sa insha Allah zan rubuta yanzu sai in baki in Allah ya yarda